malam ni ce zan yi aure amma wanda zan aura aikin hotel yake yi malam a bani shawara aikin hotel iri iri ne shi ma kuma hotel din iri iri ne wani mutum rannan ya mun waya ya ce malam ina so zan gina hotel amma ina so ka bani shawara na ce ai dukkan gidajen da kaga sun kewaye masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama duk hotel ne duk gidajen da kaga sun kewaye ka'aba duk hotel ne duk ana muke sauka duk wanda ya je maka a hotel yake sauka amma hotel ɗinsu ba giya ba mata ba giya ba mata ko ka zo da mace sai ka rantse matarka ce shine sai ka sa ta a biza matarka ce shine ita biza kamar rantsuwa ce wani ya taba zuwa da wata mace sai aka ba shi wata takarda a hotel sai aka ce ya rantse cewa matarsa ce ya ta tik ka rantse matarka ce duba da kyau cika wa ka haɗa karya da rantsuwa <laughs> don mata dai ba mata ta bace ya ce to abin da ya sa muka yi haka saboda shi mai hotel din ya ce bai yadda da a shigo masa da giya ba bai yadda ya su zo bakin hotel din su tsaya ba ko bai yadda wani ya shigo da matarsa ba sai aka ce to ya zaka gane matarsa ce ko ba matarsa ba ce sai ce fom za mu buga idan ya rantse matarsa ce mu ba shi ɗaki ba shi da Allah ba mu mun fita shi sai shine a cikin fom ɗin da zaka cike in ka zo da mace akwai rantsuwa na rantse da Allah wannan matar da muka shigo hotel matata ce tik ba matata ba ce tik in suka duba suka kace su to gaskiya ranka ya dade a mai hotel din ya ce ka a shigan masa da karo hotel akwai wani hotel din ka in kana bukata a gaba kaga ka'ida za ka sa da sharadi in kai haka sai ya zama gurin kwana ne shine funduku tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun ma kafin zuwan musulunci ana yin funduku ga baki gurin da zaka kwana a nitse dama amfanin hotel ka samu security ka samu nutsuwa ka samu gurin kwana mai kyau mai tsafta to kaga idan kuma akwai giya akwai mata akwai alade kaga kuma ai ya zama an hada da saban Allah tunda akwai wanda zaka ga an sa halal meat duk abin da za a ci a hotel din halal ne in ka fito da safe wajen cin abinci baka da tsoron zaka ci alade ko zaka ci biri ko zaka ci kare ka gani duk abin da ka gani daga rago sai sa sai waye duka halal hotel ne kuma ko a kasashen turai yanzu saboda musulmi suna yawan shiga kasashen kuma an fara samun haɓakan musulunci a kasashen turai duk inda za ka shiga inda ake sai da abinci ko hotel ɗin ba na musulmi ba ne sai an bambanta naman halal da ba na halal ba sai sun ware wanda musulmi yake ci sai sun ware wanda musulmi baya ci to kaga in zaka in hotel in wanda zaki aura yana aiki ne a hotel a bangaren kwana ba bangaren sai da giya ba to kin ga ai sa mai kyau ce tun da gashi nan a maka muna ganin hotel da yawa amma sun cika ka'ida cewa babu giya babu matan banza babu kuma cin mushe balle kuma cin alade